Assalamu alaikum sunana Yahuza Sahabi Dande da Kamba. Hakika muna kira ga shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari da ya sani lokaci ya yi da ya kamata 'yan ƙasa su ƙyaƙyata ma'ana su ji daɗin gwamnatinsa duba da ɗan ƙanƙanin lokacin da ya rage masa ya ƙarƙare wannan tenuwa tasa in an ka lura za ka ga cewa yanzu saura duka-duka shekara ɗaya ta aiki ta rage ma shugaba muhammadu buhari to da zarar 'yan najeriya ba su mori canjin da suka nema ba a cikin wannan shekarar to ba za su neme shi ba ganin cewa in allah ya nuna muna 2018 ba magana aiki ce ba iskan siyasa ya kada to duk aikin da ya kamata mai talakawa daga wannan disamba ne zuwa disamba na sabu na wata shekara saboda haka ya kamata shugaba muhammadu buhari ka tashi tsaye haikan wajen ganin cewa ka kyautata ma al'ummar ƙasar nan duba da irin sadaukar da dukiyoyinsu da suka yi da kuma lokutan su da yin mai yiwuwa wajen ganin cewa ka kai ga mulki don ka ainihin share muna kukanmu gashi kuma har yanzu sai wani kame-kame ɗaya muke gani ana yi saboda haka mu dai kullum gurin mu shi talakawa mu ji daɗi talakawa mu ji daɗi ya allah ka ƙara zaunar da ƙasar mu lafiya da ma duniya baki ɗaya na gode yahuza sahabi ɗan dai da kan ba Assalamu alaikum sunana Baffa Haruna da Ambaba Joga a garkuwar kungiyar muryar talaka jihar Gombe. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A yau zan yi kira ne ga al'ummarmu na arewa maso gabashin Najeriya cewa zama fa bai kama mu ba. mu tashi mu yunkura haikan domin ci gaba da yi wa ƙasar mu kyakkyawan addu'o'i akan Allah ya kawo mana zaman lafiya mai ɗorewa a wannan yanki namu. duba da yadda muka saki jikinmu muka zaci cewa boko haram ta kare sai gashi kuma wai yan magana sun ce daji bai gama ci da wuta ba to fa ba a yi fara barka duba da yadda aka kai wasu hare-hare a wannan yanki namu a jiya muna fata allah ya kawo mana zaman lafiya su ma da karu ya kamata su sauya sai assalamu alaikum dandalin biyu matasa suna na sani muhammed cindo da unguwar karofin maraki aboci tarayyar najeriya ku ne dama in yi jinjina ga jagoran shirin ciki da gaskiya na muryar amurka madugu uban tafiya filin aburi ya kuce babban edita a dandalin voa shugaban shirin karamin sani kunkun wato ibrahim alfa ahmed godiya muke mara tsadadi allah ubangiji ya kara basira da daukaka allah ubangiji ya kare ka daga sharrin masu sharri yadda ka fara lafiya allah ubangiji ya sa ka gama lafiya inda kake taimakon marasa galihu Allah Ubangiji ya taimake ka mun gode mai magana Sani Muhammad Tindo daga unguwar Karofin Madaki a Bauchi tarayyar Najeriya Assalamu alaikum wa mai magana Dr. Nasiru Ali mai magani birnin Kebbi ah, kamar yadda aka sani an yi zaɓe gana ranar Laraba da ta wuce kuma an yi zaɓe lafiya an kammala lafiya sai an yan kurakuran da alsa da ba a rasa ba yanzu haka bayani da muke samun hukumar zaɓe ta hayatar da sakamako duk da bai yi da kamaluwa ba cewa nana kofo ado ya samu nasara a kan shugaba mai ci yanzu to muna ma ainihin al'ummar ghana in wani abin ya tabbata muna ma al'ummar ghana murna da suka yi zaɓe lafiya aka kammala lafiya kuma aka samu karfafa demokuraɗiyya a afirka domin wani abin alfahari ne a afirka a iske ana shirya irin wayannan zaɓuka an yi a najeriya lafiya kuma abinda talakawa suka zaɓa shi aka ba su an yi a nan ghana sannan an yi a wata ƙasa a benin to waɗanda duka dai abin alfahari ne muna murna kwarai da gaske ubangiji allah ya tabbatar da alheri kuma allah ya kara ɗaukaka afirka da kasashen baki daya assalamu alaikum mai magana da tunasir mai magana